nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka tashoshin VOA Africa kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da da kuma niyyar dukkan zangon FM. Kuna ma iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci karfe 8 na safe agogon Najeriya, Kamaru da Chadi da Nijar bakwai na safe agogon Ghana. Sahabu Imam Aliyu ne tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki muka sake dawa domin gabatar muku da wannan shiri. Sabili da haka ne wato gwamnati kamar ta zuba ainihin jaruman matasa jaruman sojoji wato yan kuntun bala wa'anda za su ƙarasar da kare don ta'addan Boko Haram Bukar Yahaya mai baiwa ministan tsaron Kamaru shawara kan matakan tsaro a yankin Arewa mai nisa. Za mu kawo muku maimacin shirin ciki da gaskiya da sharhin da wasu jaridun Kamarun suka yi a makon nan daga bisani mu kawo muku filin ra'ayi daga bakin mai shi. Da farko sai ku gyara zama domin farawa da labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarun mai karantawa Jummai Ali. A bayan da jiya talata ya fuskanci tambayoyi sosai, yau laraba ma idan Allah ya yarda, shugaban kamfanin sada zumunci Facebook Mark Zuckerberg zai ci gaba da fuskantar tambayoyi daga wakilan Majalisar Dattijan Amurka. Jiya talata wakilan sun buƙaci a kare bayanan mutane da ya kamata a dandalin Facebook. Wakilai sun kuma buƙaci sanin abin da ya sa ake amfani da bayanan miliyoyin jama'a ba bisa ƙa'ida ko kuma da izinin su ba. shugaban kwamitin shari'a na majalisar dattijai chuck grassley dan jam'iyyar republican daga mazabar jihar iowa ya ce ko tantama babu ba a yi wa masu amfani da dandalin adalci ba mr zuckerberg ya ce kuskurensa ne kuma yana neman gafara ya yi alkawarin cewa kamfaninsa zai yi ƙoƙarin kare bayanan mutane yadda ya kamata jiya talata shugaban amurka jiya talata amurka ta fara tuntubar ƙawayenta a kan shirye-shiryen yiwuwar faɗaɗa ayyukan soja a ƙasar syria biyo bayan mummunan harin makamai masu guba da ake zargin syria ta kai a kan wani ƙauye da ke hannun 'yan tawaye mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka heather nawat ta ce amurka na duba yiwuwar mai da martani na haɗin kai kuma haɗin gwiwa a ƙasar syria shugaban amurka donald trump ya aika kashedin cewa za a ɗauki mataki mai tsanani idan akan dukkan waɗanda suke da alhakin kai harin a gabashin gauta a ranar asabar da ta shige da ya kashe akalla mutane 40. cikin 'yan kwanakin da suka shige shugaban na amurka ya yi ta zantawa da takwarorin aikinsa na ƙasar birtaniya da kuma na faransa akan wannan batu tuni dama shugaban na amurka ya ɗora wa shugaban siriya bashar al-assad daga kasashen iran da kuma rasha kasashen da ke goyon bayan siriya laifin wannan harin shugaba assad dai ya sha musunta wannan zargi jiya talata kuma rasha ta hau kujerar naki a kan daftarin shirin da amurka ta tsara ko kuma ta gabatar da nufin kafa wani kwamiti da zai binciki wannan harin a saboda nazarin irin martani ko kuma matakin da za a ɗauka ne fada shugaban amurka ta white house ta ce shugaban na amurka ba zai kai ziyara kasashen amurka ta kudu kamar yadda aka shirya a wannan makon ba da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya talata ne kuma fadar shugaban amurka ta white house aka ke a kan cewa shugaban amurka ɗin donald trump yana da ikon korar lauya na musamman da aka nada domin bincike alaƙar da ke tsakanin yakin neman zaben shugaban da shishigin da rasha ta yi a zaben shugaban kasar da aka yi sai rahuka jami'ar yada labarin shugaban ta ce an faɗa musu cewa shugaban yana da ikon ɗaukan wannan mataki misuka ta yi wannan furicin ne lokacin da 'yan jarida suka yi mata tambayar ko shugaba trump yana da ikon korar robert mula lauya na musamman to amma masana harkokin shari'a da dama sun ce idan ma shugaban zai ɗauki irin wannan mataki tilas sai ya bi ta kan mukaddashin Anthony General Ron Rosenthal wanda yana iya ƙin mutunta wannan umarni. Jiya talata jaridar New York Times da ake buga birnin New York ta buga labarin cewa shugaba Trump ya buƙaci a kori loya mula tun ma a watan Disamban bara kuma a dakatar da binciken da yake yi. Rahoton na jaridar New York Times ya ta'allaka ne akan hirarrakin da ya yi da wasu jami'an fadar shugaban amurka ta white house masana ilimin kimiyya sun ce ruwan rafi da inda ake sarrafa ruwa sun gurɓace daga magungunan jinya da ake sayarwa waɗanda ake saye ba tare da izinin likita ba kuma hakan yana jawo barazana ga yanayi da kuma dabbobin daji masana ilimin kimiyya da ke wani taro a birnin vienna ƙasar austria sun ce idan ba a ɗauki wani mataki ba to matsalar za ta ƙaru da kashi 65 daga cikin 100 kan shekara ta 2050. Jummai Aliya kaji da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. a ƙoƙarin shawo kan masibar boko haram wacce ta haddasa hasarar dubban rayuka da raba miliyoyin jama'a da muhallansu musamman a najeriya makwabciyar najeriya kamaru ta ɗauki sabbin matakai na magance hare-haren rika noke da sauran fitintunun 'yan bindigar akan iyakokin ƙasar da makwabtanta awal garba gare ka Na'am, a gaskiya wato Muhammad Awal wato wannan hari ko ce wannan karamin hari wato baya razana mu ko baya girgiza mu ko baya tsorata mu. Sabili da haka ne wato gwamnati kamar ta zuba ainihin jaruman matasa jaruman sojoji wato yan kundin bala wa'anda za su ƙarasar da share yan ta'addan Boko Haram wato a ainihin wannan yankin arewa mai nisa musamman tun daga yankin Kolfata tun daga yankin iyaka da Najeriya ta bangaren Garwa zuwa Marwa zuwa iyaka da Najeriya ta Fuskari zuwa iyaka da Najeriya ta ainihin wato su ainihin ko telechat wato bangare lecture wato iyaka da chadi da kamaru niger da najeriya kenan wato a wannan yunkurin da gwamnatin ta yi a wannan lokacin so ina tabbatar ma da jama'an cewar wato information din da aka samu wato wani bayani wato ba za mu bayyana shi ba saboda bayanin tsaro na sirri ne ka gane ba so muna tunanin cewa insha Allah mun kusa share Boko Haram da izinin Allah sauran burbushin su zamu share su da izinin Allah a gaskiya akwai yan barazana kaɗan wanda musamman suna kashe direbobi wato direbobin kamiyon na manyan motoci daga marwa zuwa kusuri wato bangaren su da banga ya gane ba bangaren su da banga to suna fitowa haka boye suna yin dan dauki daidai amma shi ma in Allah ya da ya kusa zuwa karshe saboda akwai jaruman matasa gwarza yan kundin bala wanda aka zuba wanda za su su share ainihin yan ta'addan boko haram wanda wannan baya girgiza mu kwata-kwata baya ba mu tsoro saboda insha Allah mun san matakin da gwamnati ta dauka. al'amarin tashin hankalin boko haram da a jihar arewa mai nisa ya sanya 'yan kasuwan wannan bangaren cikin halin asu, wannan ne yasa na tambayi malam Buka. wani mai kokarin kasuwanci ne tsakanin kan iyakokin kasar kamaru chadi nigeria da kuma nijar ko ya yake ganin irin wannan hali da suka shiga Eh, mu da muke nan akan iyakan harkokin kasuwanci mu da ana maganan boko haram to dukkan su ya tsatsaya ba kamar da ba ba ma iya shiga chadi niger nigeria da sauran ƙasashen gefunanmu har mu samu kasuwancin mu su tashi amma inda gwamnati za ta iya taimaka mana kamar yadda ta ɗau alkawari a baya na taimako za ta ƙara jami'an tsaro to da za ta taimaka mana sosai a ƙarin jami'an tsaro a wannan jihar. To yanzu ya kake gani wani harkoki kuke domin ci gaba da gudanar da rayuwanku? To harkokin dai ga sunan suna nan don abubuwa duk sun taɓarɓare mana. a yanzu ba mu san me muke ciki hakan nan ba shi abin da gwamnati ta yi mana tukun mu duba abubuwan yadda za ta ci gaba Muhammad Awal Garba muryar Amurka da ƙasar Kamaru mu kawo muku shirin ciki da gaskiya nan da 'yan mintoci kamun nan sai a ci gaba da shakatawa da wannan faifin. Shirin ciki da gaskiya ya ziyarci kokin tsoffin ma'aikatan wani kamfanin gwamnatin jihar Bauchi waɗanda aka sallama kuma ha yanzu ba a biya su haƙoƙinsu ba. Jama'a salamu alaikum. A makon da ya gabata mun yi alkawarin fara duba wani batu a jihar Bauchi. inda ake zargin kamfanin Bauchi Furnitures mallakar gwamnati da ke kera kayayyakin ƙayata cikin gida da makarantu da asibitoci. Da cewa ya sallamu ma'aikatansa guda ɗari da ɗaya ba tare da biyan su haƙoƙinsa ba kimanin watanni biyar da suka gabata. Ma'aikatan da aka sallama tun farko sun ce suna bin bashin albashin watanni goma sha shida, wanda daga ciki aka ba su albashin wata uku kacal. tun farko dai tsohon gwamnan jihar bauchi malam isa yi guda ne ya saya wa gwamnatin jihar kamfanin daga hannun wani ɗan kasuwa da zimmar samar da aiki ga matasa da kuma samarwa gwamnati kuɗaɗen shiga wakilan ma'aikatan da aka sallama sun kawo kukansu wannan shiri na ciki da gaskiya inda har muka yi shirin fara duba wannan batun a wannan makon bayan da muka sanar da cewa za mu fara duba wannan batun a wannan makon ne wakilan ɓangaren da ake zargi suka tuntuɓe mu tare da sanar da mu cewa yanzu haka wannan batu yana gaban kotu, domin ɓangaren ma'aikatan da aka sallama ne suka kai batun kotu. To domin sanin a shari'ance menene illar tattauna batun da ke gaban alkali. Hakan ya sa wakilin filin ciki da gaskiya Abdulluhan Muhammad ya nemi jin ta bakin wani lauya mai zaman kansa a Gombe, barista Usman Baffa Darisu. Ah, abin da yake gaban alkali da turanci ko in ce maka da Latin da kalmar da aka aro daga latin ana kiransa subsidies wato ma'ana under the judge ko kuma before the judge ma'ana yana karkashin alkali ko kuma gaban alkali so dukkan abin da yake gaban alkali an kai masa ne domin ya yi hukunci to abin da yake subsidies wato abin da yake gaban alkali ba daidai ba ne su waɗanda makarayan guda biyu su dinga tattauna shi a wajen kotu amma misali ta kafan yada labarai sai dai akwai limitation wato ma'ana akwai iyaka duk abin da aka tattauna bai wuce ka faɗi me yasa ka zo gaban kotu a'a dan abubuwan da aka yi yau mun zo kotu an ji shaidu kaza ko kuma ba kaza ba a yadda da ka je ka yi maganganu da zai shafi ainihin abin da alkali zai ba hukunci a kai ma'ana ainihin abin da ya subject mata din ainihin abin da yake gaban alkali eh gundarin abin da yake gaban alkali domin yin hukuncin bai halatta ba mutum ya je ya yi tattauna shi ko da a gidan rediyo ne ko da a kafan watsa labaru ne ko kuma ta wata hanya ko da ta yanar gizo yanzu yadda ake da shi ko kuma a haka ma a wurin mazauni haka irin mai ake kira majalisa mm. mutum ya je kawai ya dinga tattauna ai ina gaban kotu kuma alkali na lalle zai bani hukunci wannan kuskure ne mm. ba yadda a yi wannan ba dalili ko shine idan mutum ya je yana tattauna wannan hukiman yin hakan shine zai iya shafan abin da alkalin zai yi ko a gan shi a matsayin cewa yana da sha'awa a cikin shari'ar ko kuma ya nuna cewa shin shi alkalin nan ma barazana ake masa domin maybe in ka zo kana tattauna ka ce e abubuwan da muka gudanar muna ga dole ne alkali ya ba mu eh, shari'a dole ya ba mu hukunci idan bai ba mu hukunci ba kuma bai mana daidai ba kaga wannan kuskure ne ko kuma ka dinga cewa dole a baka hukunci domin shari'a mace ne da ciki ba wanda ya san abin da za ta haifa yasa ake so yayin da makaraya suke gaban kotu to su haƙura da tattauna akan wani abu su bar alƙali ya hukuncinsa alaba shi bayan hukunci sa tattauna in ba su buƙatar yin afil ba domin abin da yake akwai anan shine abin da aka fahimta shine kotu ne guda biyu idan tattauna a waje da gidajen kashe eh, yatsa labarai kotu ne ta ra'ayin jama'a sannan wancan kuma kotu ne ta yanke hukunci wanda duk abin da ta zartar hukunci ne amma gidan rediyo baya yanke hukunci tattauna gidan rediyo duk wanda zai faɗa maka zai faɗa maka ne yadda zai fitar da kansa yadda ra'ayinsa ya shafa shi to domin haka domin a guje wa buɗe eh, barazana alkali ko kuma nuna shi a matsayin mai sha'awa a cikin shari'an ko kuma bata masa suna sai sa ake gudun cewa kada a dinga tattauna shari'ar da take mara alkali a wata shari'a da kotun koli ta yi har ta yi ta yi eh, wani tsokaci irin wannan da nake gaya maka take cewa kotuna guda biyu ne kotu ta gaban alkali wanda yake yanke hukunci da kuma kotu ta ra'ayin jama'a ta ce wanda ya zaɓi ya je kotu to kuma ba zai zaɓi ya je shi kotun ra'ayin jin ra'ayin jama'a ba yadda jama'a ne ya yanke hukunci court of public opinion kenan so duk wanda yake gaban kotu wanda za a ne neman a bashi hukunci ko kuma kada a ba da wancan hukunci yana neman kare kansa to ba lalle ba shi kuma fa bai halatta je kotun eh, neman ra'ayin jama'a su kotun public opinion su yanke masa hukunci ba to yanzu alal misali idan mutum ya kai kara gaban kotu ko kuma gaban alkali har an so mu sauraron karan nan ba a yanke hukunci ba sai kuma ya je a kafan labarai ya nemi da bayyana wannan koke nasa alhali kuwa bukatan da ya gabatar a gaban kotu ba a yanke hukunci ba ya matsayin doka suke anan to kaga wannan ya yi idan dai har abin da zai yi da zai faɗan a wannan eh, kafan yatsa labaran ya je ne faɗa abu wanda ya wuce mizani ma'ana ya wuce faɗi cewa na je kotu ne ni wani saboda ina neman hakkina zai faɗi wani abu da zai shafi ainihin gundarin shari'a to wannan bai kamata ba kuma zai iya zama ma cin fiska wa kotu wanda kotu tana iya yin hukunci a kansa domin akwai abin da muke kira contempt of court abu ka kawo alkali alkali bai hukunci ba kai ka fita kana magana to idan haka kake so sai mutum ya janye karansa kana ya je shi gidan rediyo ya faɗi kokensa kamar yadda kuke yi na shirin kunnan na na ciki da gaskiya domin a baya bayan nan ma shugaban alkalai na ƙasa gaba ɗaya ya yi jan kunne wa lauyoyi cewa su daina zuwa kafafen yada labarai suna a akan shari'u da suke gaban kotu domin hakan yana yin karan a ci gaba da shari'a kamar sashe na 39 na kundin tsarin mulkin najeriya ta ba wa 'yan ƙasa akan suna da dama su bayyana ra'ayinsu su faɗi akan game da wanzu abubuwa da suka lura da su ko kuma suke da korafi a kai ya bayyana freedom of expression shi yana da limitation yayin da akwai abubuwa da za ka zo ka faɗi ra'ayin bakinka a kai akwai kuma wanda za ka faɗa ba idan da ra'ayin san ya zaɓa ya bayyana kar ya je kotun sai ya tafi gidan rediyo ya ce ni fa an cuce ni an min kaza amma ma damar ya zaba ya je kotu to kotu tana da ka'idojinta wanda kuma wayannan ka'idojin su ma iyaka ne ga dama da yake da shi na bayyana ra'ayin bakinsa domin dama ce aka ba shi ne ventilator abinsa a cikin yin wannan zai iya bata wa kotu suna kotu fa waje ne mai tsarki it's a sacred place yanda ya kwanta kuma nan yake ba da hukuncinsa to yayin da ya zama na cewa kai ka zo kana ta bayanai gashi ya ga shi kuma ya zo ya samu mizanin haka ya kwamba kai kuma ka je ka zare mar ido har jama'a sun diwa wayo wayo menene menene to kaga kenan kana nema ka masa barazana ne dan yayi hukunci na ka to akwai limitation to section 39 da kai magana na freedom of expression yawa so ba kan komi bane ba kuma komi bane za a faɗa yana dama je ce eh shine a farko na maka shimfiɗa da cewa mutum na da daman ya je ya ce ina ƙara akan wani amma kada ya faɗi ainihin abin da ya shafi ainihin gundarin shari'a sai dai ya yi bayaninsa ɗan bayani akan mu jama'a su fahimci me yake ƙara kai amma duk abin da ya shiga ainihin gundarin shari'a ba shi da dama To domin kauce wa yin karan tsaye ga wannan shari'a, ya sa za mu jingina wannan batu har sai an kammala shari'a. Sai a biyo mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu amadadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad. Nisar fil hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. da malamai. Batun yadda aka yi zaratan sojojin Kamaru suka samu nasarar kubutar da 'yan yawon bude ido 'yan kasashen waje da 'yan awarin kasar kamaru suka yi garkuwa da su yana daga cikin rahotanni da jaridun jamhuriyar kamaru suka yi nazari a kai. Za fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Ekosante ta kasar jamhuriyar Kamaru. Ana rawaito mana cewar hukumar lafiya ta kasar za ta fara gina waɗansu manyan ɗakunan shan magani a faɗin kasar har guda goma sha hudu. Sai kuma jaridan Lomitayo an da ita kuma tambaya ta yi cewar ko ta wani hali ne zaratan sojojin kasar jamhuriyar Kamaru na bir suka yi na kubutar da 'yan kasashen nahiyar turai goma sha biyu a hannun masu garkuwa da su a jihar 'yan awarin kasar jamhuriyar Kamaru. Jaridan Anadot kuma ita ma ta ayyana mana cewar hukumar da take yaƙi da masu yi wa gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru annati da kuɗin gwamnatin ƙasar konak ta hana wa waɗansu manyan ma'aikatan gwamnatin ƙasar yin bulaguro zuwa ƙasashen ƙetare har sai ta kammala binciken da take yi a kansu sai kuma jaridar lojo an da ita kuma fashin baki ta yi mana kan cewar zaben da aka gudanar na yan majalisar dattawan kasar jamhuriyar kamaru kansiloli dubu takwas da ɗari shida ne suka zaɓi jam'iyyar rdpc tun mai mulkin kasar cikin kansiloli dubu goma da kasar ta unsa sai kuma jaridan le message ita kuma bankaɗo mana ta yi cewar a jihohin yan awaren kasar jamhuriyar kamaru ana ci gaba da sace manyan ma'aikatan gwamnatin kasar an da yanzu haka aka yi awun gaba da wani alkali a jihar kudu maso yammacin kasar kamaru mai suna na mbeg Martin tsohon mataimakin shugaban kotun ɗaukaka ƙara ne na jihar. Jarida Le Economy kuma ta tsegunta mana cewar kamfanikan sadarwar ƙasar jamhuriyar Kamaru na 'yan kasuwa MTN da Orange suna da matsala da gwamnatin Mustabiya domin irin yadda suka ƙi biyan harajin da ƙasa take bukata a gare su. Jaridar Leju kuma ta hango mana cewar irin yadda gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru take ƙoƙari na yaƙi da cin hanci da karɓar shawa a ƙasar. Yanzu gwamnatin biya ta ƙaƙabawa waɗansu manyan gwamnatin ƙasar ficewa daga doron ƙasar ta kamaru su kimanin arba'in har sai abin da hali ya yi jaridan du sahel kuma ta arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru ta labarta mana cewar zaratan sojojin ƙasar kamaru sun halaka maharan boko haram goma sha biyar an da mayakan suka kai musu harin kwantan ɓauna a wani matsuguninsu da ke ƙauyen sakme a can jihar arewa mai nisan Jaridan mitasiyan kuma ta ce tsohon gwamnan jihar duwala fayango francis zai fada hannun jami'an da suke damko barayin gwamnatin kasar konak an yanzu haka ake ganin cewa zai fada gidan yarin birnin duwala Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan The Post an da ita ma ta tsegunta mana cewar shugaban jam'iyyar adawa ta SDF ni John Furundi ya fara kokarin yayyafa ruwan akan wutan tashin hankalin da yake ruruwa tsakanin bangaren Ingilishin kasar da bangaren Faransancin kasar jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe uku da kusan minti 24 da kyan kai. Yanzu kuma ga filin ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Alhaji Musa American Suya Kebin Najeriya mazauni oru Ni muna goyon bayan saya Muhammadu Buhari 2019. Muhammadu Buhari mai son cigaban Najeriya ne. Allah ya haɗa da wasu azzalumai maciya amana waɗanda ba son shugaban ƙasar nan waɗanda don halayen da ake yi ana yi ne don siyasa ne don a ɓata farin jininsa don a ɓata ayyukansa da yake na alheri a ƙasar nan. Kowa ya san Muhammadu Buhari mai son ƙasa ne. amma Allah ya haɗa da wasu sanatoci waɗanda daga su akwai matsaya Allah a zalimai matsaya a wannan waɗanda ba su son ci gaban ƙasar nan waɗanda suna son a ba bakere da arzikin ƙasa waɗannan su ne waɗanda sun kasu daga jam'iyyar bdp sun ka dawo apc dama azzalumai ne muna ba ta kuma allah kiyaye mu da sharrin su da zaluncin su allah kiyaye mu da shi shugaban ƙasa allah ya taimake ka muna tare ka ɗari bisa ɗari kuma talakan najeriya wallahi ku tsaya tsayin daka duk wannan abu da kuka kuna gani muhammadu buhari na son ci gaban ƙasa ne akwai waɗanda ba su sa game da ƙasar nan. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Amerika. Sunana Nuhu Muhammad a ƙaramar hukumar ke ta fana shiyar shawa kamba lokal gama a kebbi state ran amurka ina so in nuna farin ciki na yayin da shugaban kasa muhammadu buhari ya nuna fitowarsa na takara 2019 ya mamu talakawan jihar kebbi na najeriya gaba ɗaya ni jiran eh, wannan rana ubangijin allah ya taimake shi allah ya kara mishi karfin gwiwa da bayan haka wannan tafiya da ya na zuwa Birtaniya Ubangiji ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya. mai magana Nuhu Muhammad a karamar hukumar ta fana shiyar sha kan lokacin gama a kemis State. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOE. Mai magana Muhammadu Mai Arabi Sokoto State shagar lokacin gama fulan haki. To bisa ga halin gaskiya dan Najeriya irin abin da wasan ga mai kawo mana rudani ba mu yarda da shi ba kuma mu muna goyon bayan Buhari jibi sa ɗari. Saboda shi ya sa shi ya sa ta shi ɗaya ne ya samu ya yi hawa uku Najeriya wanda ya shugabancin ƙasa su uku. To kamar yadda ya zo uku haka shi buhari sai ya Sashen Hausa na Murai Amurka kuke sauraro yanzu karfe uku da minti ashirin da shida da ‘yan kai mun ku zo lokacinmu na shirinmu na karshe labarai wannan karon a takaice. A bayan da jiya talata ya fuskanci tambayoyi sosai yau laraba ma idan Allah ya yarda shugaban kamfanin sada zumunci facebook mark zuckerberg zai ci gaba da fuskantar tambayoyi daga wakilan majalisar dattijan amurka jiya talata wakilan sun buƙaci a kare bayanan mutane yadda ya kamata a dandalin facebook wakilan sun kuma buƙaci sanin abin da ya sa ake amfani da bayanan miliyoyin jama'a ba bisa ƙa'ida ko kuma izinin su ba shugaban kamfanin da ya yi alkawarin cewa kamfaninsa zai yi kokarin ƙara bayanan mutane yadda ya kamata to marala a gaishe yake ah, da haka Allah ka mu karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu sabokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da himma ba ta rago da ladan Ibrahim a yawa yake shiryawa ya kuma gabatar kama na madadin jimma da ta yani gabatar da shirin da solomon abu da ya kula da akin gabatar da shirye shirye mu da ma injiniya malam derek da ya masa a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya